ni na san abin da nake a ɓoye da bayyane na zunubi na saba ma Allah ke kin san abin da kike yi na zunubi da sabo a bayyana da ɓoye kai ka san abin da kake yi na zunubi a bayyane da ɓoye ku kun san abin da kuke yi na zunubi da saban Allah a bayyane da ɓoye kowa ya san abin da yake mafitar kawai kar mu tsaya muna yaudar kanmu muna son mu daidaitu al'amura su gyaru mu gyara kanmu a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa barik wa akrim ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin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 ya kawo mana agaji Allah muke roƙo ya yafe mana laifukanmu ya tabbatar da mu akan aikin alkhairi al'amura dai suna ta ƙara rikirkicewa al'amura suna ta ƙara kwaɓewa wanda ya gaje ya ga yau ya san me ake nufi da abin da ya shafi zaman lafiya yana ɗaya daga cikin halin da muka tsunduma yanzu a ciki ko ta wani janibi wannan janiban ɓangaren arewaci da ɓangare kudancin najeriya kowa yana fito da manufarsa kowa yana fito da abin da yake so a yi masa kar mu manta mu musulmi ne muna da addini muna da littafi wanda littafin yake fayyace mana duk abin da za mu yi na rayuwarmu ba kuma shi yake hana cewa ka nemi yancinka ba ko kuma idan aka yi abin da ba daidai ba idan kana da bakin da za ka iya magana ka yi amma idan za ka yi magana sai ka san irin maganar da za ka yi da kuma inda za ka yi magana ta yi amfani kar ka yi maganar da za ta zama ta hargitsa al'umma ta kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya tun daga mataki na kansila har shugaban kasa in dai shugaba ne allah zai tambaye ka akan abin da ya baka na shugabanci tun daga mai unguwa har zuwa sarki mai wukar yanka Allah zai tambaye ka al'umma jami'an tsaro tun daga na ƙarshe na sama har zuwa na ƙasa Allah sai ya tambaye ku akan hakkin da aka ɗora muku na al'umma mai mace ɗaya da yara Allah zai tambaye ka kan abin da aka baka na amanar wa'annan mata haka mai mata biyu haka mai mata uku haka mai mata hudu Allah sai ya tambaye mu akan wannan amanonin da ya bamu malaman makarantar boko tun daga nursery har zuwa jami'a Allah zai tambaye ku amanar da aka baku na yaran al'umma malaman islamiyya tun daga mataki na ƙasa iftida'i har zuwa jami'a Allah zai tambaye ku amanar da aka baku na 'ya'yan mutane dillali a kasuwa wanda ake tattara masa kaya amana Allah zai tambaye ka amanar da aka baka na al'umma ya kamata mu lura da kyau musan menene karantarwa addini nan da kyau mu ba malamai ba ne kullum muna faɗa muna amfani ne da abin da malaman suke faɗa muke ɗan tsakura abin da muka ɗan fahimta mu sanar da ku wajibi wajibi ne ga al'umman nan ta dawo ta tabbatar da ta karantu ta bi tsatso asasi tushen abin da ya gina ta ne za a zauna lafiya ba ma maganar bangaren najeriya ko bangaren arewa ko bangaren kudu duniya wannan matsala ta rashin tsaro da tashin hankali ta buwayi ko'ina a ɗora ma wancan laifin a ɗora ma wannan laifin a ɗora ma wancan laifin aikin banza muke yi muna ta dukan menene ake da taiki ne waye hausa muna ta abu ne ba musamman mai ina ciwon ya kai bari abu sha maganin ba mu sani ba mun kiyarda mu san ba mu sani ba malamai suna iya daidai kokarinsu duk wanda yake da social media yanzu in dai magana ce ta wa'azi sako ya isan maka babu ranar da za ta fito ta haska ta faɗi falle sai ka ji wani malami ya ce a koma ga Allah a gyara halaye wallahi azim wallahi azim duk wannan kacakacar da ake da wannan rikita-rikitar da ake abu biyu ne ya jawo su abu biyu zunubi da sabo zunubin da muke yi ne da kuma saba ma Allah subhanahu ala. su ya kawo wallahi ko ka yadda ko yadda ko kar ma ku yadda duk wannan rikicin da ake da rashin zaman lafiyar nan da talaucin nan da kakani kai da rayuwa ta yi kunci da rashin tsaro kullun kisan mutane ake zubar da jini ake ba gaira ba dalili wannan shi abin da yake jawa zunubi da sabo ni na san irin zunubin da nake aikatawa tunda ni ba annabi ba ne. ba kuma sahabi ba ne ni na san abin da nake a ɓoye da bayyane na zunubi na saba ma Allah ke kin san abin da kike yi na zunubi da sabo a bayyane da ɓoye kai ka san abin da kake yi na zunubi a bayyane da ɓoye ku kun san abin da kuke yi na zunubi da saɓon Allah a bayyane da ɓoye kowa ya san abin da yake mafita kawai kar mu tsaya muna yaudar kanmu muna son mu daidaitu al'amura su gyaru mu gyara kanmu waɗannan shugabannin da ake tsine mawa ake kaza wannan su ce a rusa kaza wannan su fito suna kaza zanga a mai da kaza wannan su fito da ana kashe kaza dukkanmu kanmu rudu mu yaudari kanmu babu wata mafita sai an dawo an bi Allah Allah bin shi aki ba shi zai bi mu ba mu za mu bi shi in mun shirya bin sai mu ga gyara wannan shugabannin ba daga sama aka hungo su ba ba shuka su muka yi suka tsoro ba daga cikin mu suke irin halayenmu ne da mai zagin da wanda ake zagin duk irin mu ne mun cakuɗa mun narki a cikin zunubi da sako mun gina a cikin wani mummunan yanayi duk wanda zaka ji ya fito yana tsine ma shugaba ko yana zagin shugaba ko yana bai daidai ba ko malami ne ko ba malami bane ko dan duniya ne ko ba dan duniya bane ka jaraba shi ka ba shi dan wani riko ka ga abin da zai faru abin fa daga cikin jininmu ne ba ko muka kago ma kanmu dan ba haka Allah ya yi mu ba ko ba haka Allah ya ce mu ba inda zaka gane wannan shine in kana da yara a gida ka ɗauki kuɗi ka ba yaro daga ciki ka je ya je ya siyo abu ya zo ya raba ya ba kuwa. idan ka ba su tarbiyya mai kyau alhamdulillah wani za ga ya raba ya ba kuwa. wani ko ka ba da tarbiyya idan ya kasa za ka ga na gaban shi su ya fi yawa idan ma ba haka ba za ka ga su ya dumbuza sannan zai ba abu da 'ya'yan shi wasu ɗaya wansu ɗaya abu na biyu ka kira almajiri mai baro mai koko yana bara ka ba shi abinci ka ce je ku raba tun kafin ya kai wajen zaga yana cika baki yana ci sannan sai ya je ya dan musu abin wato Allah sauke aiki ne ja a gabanmu kuma mun ki yadda mu gyara wannan shugabanni cikin mu suke tare da mu suka rayu suka samu tarbiyyar da suka samu sannan muka ɗora su ko ko Allah ya ba su suke janjan ragama so al'amarin a cikinmu yake in muna son mu gyara mu ne za mu gyara wannan ya fito ya ce shugabanni kaza wannan ya fito ya ce shugabanni kaza shi wannan mai maganin ka je gidan ka ga irin mu'amalar da yake yi tsakaninsa da iyalansa za ka sha mamaki idan aka karanto maka mu'amalar da yake ka zo ka sa ta a faifai a faranti kai yawo da ita ba wanda zai yi siya saboda muninta zunubi da sabo mun ga yadda zunubi ya lalata tarihi ya zo a alkur'ani da hadisan manzan Allah mutanen annabi nuhu mun ga abin da zunubi ya jawo da sabon Allah mutanen annabi salu mutanen annabi nuhudu mutanen annabi shu'aibu mutanen annabi lut duk mun ga yadda zunubi da sako da su mu dawo gida wajen shugabanmu malaminmu jagoranmu annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam saban allah saba ma umarnin manzan allah suka yi da mu allah allah da manzan suka ce ku tsaya kan dutse kar ku sauka a lokaci ɗaya suka saba ma allah a lokaci ɗaya allah ya karya lamarinsu sai mu to haka za mu ta tafiya in dai Allah ba za mu bi shi ba umarnin da ya sa mana muna takewa to an dingi tafiya haka har ma dai duniya ta tashi gaba ɗaya kai kowa ma ya huta ku tuna bayan Allah uku bayan Allah uku suka yi addu'a Allah ya karba mutanen duniya musulmai biliyan nawa ne kullum addu'a ake kuna da tarihin mutane ukun da suka shiga cikin dutse dutse ya rufe da su suka yi tawassuli da ayyukan da suka yi na alkhairi in dai wannan aiki sun yi shi ne da kyakkyawan niyya Allah ya karba Allah ka fitar da su kuma Allah ya fitar da su muna da aiki duk wannan hayaniya da ake wasu ne suke so su cimma burinsu ko kuma sun ma cimma burin nasu amma ni abin da nake kira musamman abin da ya shafi al'umma ta al'umma hausa fulani musulmi ka je ka koma karantar wa addininka duk wannan hayaniyar da wannan rikita-rikitar da ake yi idan allah ya sa ta zo ta kwabde ka tafi la'allallah ya sa ka samu shahada allah kuma ya duba zuciyarka ya tashe ka cikin bayi na gari karka kuskura wannan duniyar ta roɗe ka ka bar addininka ka bar addininka ka bi wannan guguwar banzan ka bar wannan bolar kai baka ci a duniyan baka tafi lahira cikin fushin Allah dan uwa ka lizimci karatun alkur'ani ka lizimci istighfari da salatin annabi a kowane lokaci a kowace rana ya zamanto kana da wani shafi da zaka karanta na alkur'ani kana da wani lokaci da ka ware na tubawa Allah da lafulfulin nan na bayan sallar azhar kafin azhar da kafin la'asar bayan magarba da bayan isha ka daure ka rika lafilfilin nan ka rika tashi kafin ka kwanta kana lafila kana roƙon Allah ya gafarta maka ka ci gaba da wannan a aruruta a samu uwar ta zo an kwabɗe ka tafi cikin sa'a kaka kuskure wannan dattin wannan kwama talar ta ritsa da kai wajen zanga-zanga ko wani abu a kashe ka ka je ba ka da abin da za ka yi wa Allah ka bi Allah dan uwa ka samu wadatar zuciya ba Allah dan uwa ka ji yadda zuciyarka za ta nutsu duk wannan rikicin da ake wallahi za ka samu zuciyarka cikin hani za ka ji zuciyarka cikin nutsuwa dole ne idan ana sabon Allah dole ne idan ana kisa dole ne idan ana al'amura wanda ba su kamata ba ga mutane sun shiga cikin wani hali cikin dimuwa amma kai idan ka tsayi tsayin mai daka to Allah subhanahu wataala zai baka kariya da kai da zuriyarka ka jaraba wannan ka ga abin da Allah zai abu ne mai wahala amma jaraba cikin laifukan da kake ka samu ka rage kai ta ragewa a hankali kullum ka san kana rage laifukan ka kana kusantan Allah Allah shi datar da mu Allah shi shiryar da wannan al'umma Allah shirye mana da ita wanda suke nufin mu da sharri suna da wata manufa da wannan al'umma Allah kuma su shirya ne ka shirya da su idan kuma ba su Allah bayan ka ne kai sai da zaka yi su Allah mu kuma ka bar mu zauna lafiya ka shirya mana zuriyarmu ko bayan bamu ka sa mu su zamanto wani abin koyi ga wannan al'umma ka sa zuriyarmu zamanto su ne gada tsani wanda za a hau a tabbatar da wannan addini naka a ban kasa muna muku fatan alkairi kar a manta da subscribe da sharing da comment ma